amma mai akwai da babu duka ta ku daidai Allah ike faɗa haka ba ni na ke faɗa ba da ni na ke faɗa haka da sai ku ƙaryata ni amma mai akwai da babu daga ta ku daidai Allah ike faɗa haka ba ni na ke faɗa ba Danai na nake faɗa haka da sai ku garyata ne kai mai akwai ka gane idan kai gida talatin cikin guda za ka je ka kwana a ɗaki guda ka kan a kayan gado guda ɗaya haka nan wanda bai da komai gida guda za a iya kwana a ɗaki guda kan kwan a gefe guda kan kwan a kayan karau na falle to yan gare ya wayi ta nan daga danganta ku daidai in ba ku misali kai mai akwai ka gane in kana ta takamar akwai ne ba ka sanya hula goma a kan ka kai ɗai ai da ɗan gano ka sai a cewa na ya taɓu sai dai ka sa guda ɗai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda ɗai matuƙar in yana da hali to ma idan ka duba ta nan da ku zangon ta ku daidai in ba ku dan misali da agogon jaka talatin da agogon sulai talatin in wannan iba da loto daidai wannan iba da loto daidai yan za a dai kira sosai ka ji sunan su don agogo in ba ku dan misali da nonon sulai talatin da nonon kwabo talatin in za ka dai zuba yi sai ka ga dai farin su daidai akwai mai akwai ka gane in kana takama akwai ne ba ka sanya takalmi goma a san ka kai dai ai da an gano ka sai ake ga mahaukaci na sai dai ka sa guda dai haka nan wanda bai da komai shi ma isa guda dai mutakar in yana da hali in mara idan ka duba ta nan daga dangantakan ku daidai. ce mai akwai ka gane in ba ka dan misali shi Allah huwa lazina bai aiki da duk gidanka bai aike da arzikinka sai dai da zuciya ba haka nan wanda bai da komai Allah huwa lazina bai aike da babu ɗansa sai dai da zuciya ta yi shin mara idan ka duba ta nan daga danganta kanku daidai Allah huwa lazina kai mai akwai ka gane in ba ku dan misali dan komuwa ga Allah kai mai akwai ka gane in ba ka dan misali ranar komuwa ga Allah ya biyar fari dai a ciki za a nan nade ka lami guda akan tona ka tana ba a tona goma dan wai kana da hali a ciki za a taluɗa ka haka nan wanda bai da komai dan komuwa ga Allah ya biyar fari dai ciki za a nan nade shi rami guda aka tona ka tuna ba a tona goma don wai ba bai da komai don malan idan ka duba ta nan daga danganta kanku daidai kai mai akwai ka gane in middin kana da shi ne in middin kana da shi ne burin ta shirya khairi kai taimako da kowa ka taimaka wa kowa ta agaza wa kowa ta kyauta wa kowa ran komowa ga Allah wallahi ka ji daɗi bayan ka san ji daɗi in mijin kana da shi ne burinka dai a ɓata ba ka taimako ga kowa burinka cin mutunci ko burinka cin amana malam akon a tashi gidaje game da mata sannan game da mota 'ya'ya su da wasu tare mata su da wasu tare mota ta zo ta kare ga ran komuwa ga Allah kai ma ta zo ka kare ga ranan da kai da babu daga wallahi babu banban. Allahu huwa Allahu Allah ya yi larabawa ya yi ingilishi ya yi wa mutan america ya yi hindiyawa Allah huwa allazina ya haka mu gane juna ba ku ɗan misali ya ce Allahu wallazina Allahu ya yi gana ya yi Ethiopia ai ya yi Najeriya mu ma ga shi duk buƙaƙe wani bai jan batun waɗansu Allahu wallazina ya yi haka domin mu gane juna. amma mai akwai da babu daga dangantakan ku daidai Allah ake faɗa haka ba ni nake faɗa ba da ni nake faɗa haka da sai ku ayyata